قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون kace ya kai wannan manzo ga waɗannan mushrikai masu kare ta tashi bayan mutuwa cewa mala'ikan mutuwa ne yake karɓar ranku wanda aka wakilta shi akan karɓar rayuka sannan gare mu mu kaɗai za ku dawo don hisabi da sakamako ranar alkiyama